a da zan mu ba wa shugaban A mai tambaya yana cewa a gaskiya tambayar a mutum ne yana kasuwar rawaki a zai iya sayan awaki ne ba tare da ya ba su ciyawa ba misali ya canja musu biki ya canja musu wata wajen ɗauri idan su za a nan sai ya canja musu wajen ɗauri a can kuma ya zuwa da su wani kuyawa da niyan zuciyar a nan ko a wannan wuri amma da canja masa igiya wanda ya halatta abinda bai halatta ba shi ne ka saya a wurin kuma ka bari a wurin a zo kuma sake saya wannan malamai suna danganta shi da hadisin da yake magana a kan annabi ya hana bai a in bai a wahid wannan haramun ne kawai amma a canza masa wuri wannan na halatta bil asali ma Allah yana sa albarka saboda akwai sahabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara da sunansa annabi ya bashi kuɗi ya je sai ya fiya ya canza wuri ya sayar ya kuma sake canjawa ya sayar da ya je kawo kuɗi a manzo Allah sai ya ce masa ya samu mutum da wuri na sake siyan wani mutum da annabi ya ce Allah ya maka albarka cikin kasuwa wanda wani musu bai baraka ba to kaga wannan a ne yana cikin sai musulmi da cikin kuma ka halar ne kuma haka ake so musulunci amma matsala ta biyu da rashin tambayar ita ce ya sai akuya daga nan bai ba ta ruwa ba ko ba ta ciyawa ba ya matsa ya je kuma ya sake sai ya wani a can shi ne tambayar nasa ba eh. ba su laifin shi ma ne laifin matuƙar take ne laifin tana jin ruwa ba wani matsala inda kai ma kana cikin kana da yake sani ba wani abin illa in kuka ne tana faɗuwa kuna gama cikin da kuna daga fagar da yaƙi sai an yi cinikin da wannan da ne amma in ta ta ba mu matsala Allah sa mu dace ah, ina fatan da kuma ya dosi a wannan mai tambaya daga baya yana cewa yin hukuncin mutum yadda aka ba shi jingina ta gona kuma ya aiki a ciki jingina musulunci a nan ne shi kuma asali an samu asalinsa idan ana da shakku a kan lahin mutum yayin da aka dau bashi yadda ya ka shi, ana tunanin ba zai dawo da bashin ba to a nan sai ya kawo wani abin sa sai ya ce to ga kaya na a rike domin a samu waraka sai a bashi abin da yake so kuma abin da zai fara a jirgin ya zama ya kai kudin abin da kudin da shi ya karba inda za Allah wato ya bada jinginan eh, alkyabbansa kuma zamanin manzan Allah a yi jingina babu adadi har ma qur'ani a suratul baqara yayi magana akan jingina menene ne ayan wani mutum ala tafani wani da ne ka da wani wani maka maka kaga anan an yadda ayi wannan saboda haka jingina asalin sa anan ko ma da masu bidiyo sun masa babi da ka'idodi da sharuɗa da rukunai da abubuwa masu yawa babi ne mai zaman kansa saboda haka idan mutum ya bada jinginar kayansa a cikin jinginar suka yi yarjejeniya wani jinginan kayan da ta kawo min zan yi amfani da shi ya ce ka yi amfani da shi to ba ku da shi wannan da kyau amma na kawo wa guda na nake ba an dubu ɗaya ne da guda na jinginar da ake zuwa za ka yi ka sata ne da ka ajiye wannan shi ne ka'ida da ma shi ne na jinginan ne ka ajiye shi wannan shi ne ka'ida a gona na jingina samun na jingina abin ba ruwa amma aka yi da sharadin cewa ga jingina kaya na ka je ka yi gambi ka ji ka lura idan saniya ne ka ci gaba da ba ta ciyawa da ruwa kana ranta mata kaya lokacin da na zo karɓar ka ba ku abin da ya mora a maimakon wannan abin da yake ba ta na ci in kake ne ma haka in mashi ne ma haka in gona ne ma haka da suka ce sai an yi sharadi amma haka kawai ka ba mutum ya ce lalata maka ta ba ta bai tunda in abin hawa ne misali kullum ƙarfin sa ba yake shi kuma kuɗin da yana aji kwakwar sa ba zai yake ba idan gona ne ba ƙarfin gonar rabuwa yake in ba ta ke yake kaiwa ba to amma idan kuka yi da magana cewa ɗan kuma gonar yake ke je ka ruwa to shi kenan ina fatan kun fahimta wannan su ne irin akan dokoki da musulunci zo da su a kan maganar wato jingina dole ne mu canja dama waɗannan lantarki da sauran abubuwa da muke yi domin kuma su tsinci addini su tsinci wato gyare-gyaren ayyukan su ne da kudu ai ba wai ana yin karatu saboda burgewa ba a'a domin mutane su shiga taitayen su dukkan abin da za a zo da shi ta an yi nazari kafin a rubuta an yi ta haƙiƙi a yake hukuncin haka sannan zuwa fata a mutane malamin wani zai kona uku hudu yana bincika ta abin da zai bai a bayar wata awa ɗaya ya kamata ya rubuwa musulmi mu mai da hankali da abin da ake gaya mana ko mu dinga gyarawa muna da fasawa masu ilimin inda tsamani haka ba malamai suka ce ilimi ko sauraron ilimi ko ɗaukar ilimi ko ba da ilimi duk baya bakin komai sai an yi aiki da shi yayin da ba ma tabbata abin da ake karantar da wani to kenan muna jin zuciyar in abin da ka ji shi an fada to kai kokari da nisace shi ka sa wanda yake karkashin ka nisanci waɗannan abubuwa za mu waye gari ɗan shekaru kaɗan ɗabi'ar kasuwancin mu ya canja zamantakewa makwabtantakar mu ya canja harkar sayar da sayarwar mu ya canja abokan suka lura canja hatta siyasa sai a samu addini a cikin mutane su ma wannan shine manufan wannan kungiya da yawan karantar wani abubuwa da ake gwada maka a wani mutu ba saboda haka jimina mu dan canja yadda ne yake ba irin da da a je ka lalata gonan mutum kana tsaran bishiyoyinsa sassare masa lambarsa kuma kudin ka yana miliyan hannu ko yaushe ka ma kudin ka kuma kudin ka yana da kankan su masa a dinka yin da magana Allah sa mu dace